To me ya zo yi gurin ki? Wai so na yake. Shi abu ne ke son ki? Ki kuma an ansa ta ba shi? Ni yanzu ba na son sa yayi ke biye masa wai shi yayi shi ma dole sai na je na kula sa ni kuma baya cikin matsalar irin mazan da nake so. Kin biyo hanya mai kyau. Ban ga abin da zaki da Abdul ba. Duk mazan da ke duniyan nan ki dube ki ki dube Abdul. Ke zuban Abdul ce? Ke ba zuban sa bace kwata-kwata. ni ni me waya ya gani a jikinsa ina laifin ma iri irinsa in samu kamar yaya. Kamar yaya? Eh ina miki nufin mai irin aikinsa. Amma Abdul ina ni kallon samanin ke kamar wani ɗan garuwa ko da yaushe yaya maganarsa yake min. Ok Eh zan ni ko zan yi alfahari idan naga kin samu mai irin aikin mijina. Zan yi alfahari su wanda mahaifin shi ma zan yi alfahari. Amma me ya zaki ci da wanda bashi da aikin yi sai ya zo nan gidan sannan ake bashi. Damuwa ta yau na samarwa zuciya muradinta. Gashi na samu haka zuciya ta kulli yaumin ta na kwalla sannadin so. Assalamu alaikum. Abdulya. Lafiya lau wallahi. Ya na ganka da sassafa haka? Wallahi kuwa. Allah sa ni lafiya. A lafiya lau. Me yasa baka shiga ciki baka tsaya a waje haka? Eh abin da yasa ban shiga ciki ba saboda wallahi ba na jin daɗi ne abin da Husna take min. Gaba ɗaya tana karyar min da zuciya. Su gwaran tsaya a nan din. Gaskiya kana da karyar zuciya. Da ka daure. Ka daina karaya. Na ganka da sassafe lafiya? Wallahi magana Abida ce ta kawo ni. yarinyar nan ta same ni ta ga yamman da abin da ke faruwa wallahi tallahi ba laifinta ba ne sanadin su ne yasa ta afka duk halin da ta tsinci kanta a ciki dan girman Allah ta ka taimaka mata ka fitar da ita daga cikin wannan kangin take ciki ba irin wannan taimakon ba sanadin su ba kaddara ba ce irin wannan dalilin da yasa aka ce mai auratayya kenan saboda karin faɗa hadari irin wannan. hasali an killace mata ne saboda su kiyaye mutuncinsu ba ta da wani dalili ko hujja in har ba fyaɗe ya kamata ba a ce ta ɗauki ciki laifi biyu kenan ga ɗauka ga zubarwa in samu guda ɗaya a ciki kai ma ka san ba aiki na bane ba kuma hanya ta bane ba abin da za a iya bani wanda zan aikata babban zunubi irin wannan to ba matsala shikenan yauwa batun wannan business din ya yayi har na je wajen gayan ma mun tattauna na mai client din kayan har ya tura min dubu ɗari biyar ma to babu damuwa abinda za a yi shine ka ɗauki dubu ɗari biyu ka sa mana ɗari ku a wancan account ɗin a'a to ai na ga dama kayan dubu ɗari uku ne kuma riba ce dubu ɗari biyu to kai ba za ka ci komai a ciki ba kar ka damu na san kana da buƙatar su lokaci na karatuwa ina so zan tafi ofis yanzu saboda ina da fashion da yawa na gode sosai ba damuwa gaskiya kai ba aboki ba ne a gare ni kai amini ne Allah ya nuna ma ranar da zan saka maka da irin wannan abubuwan alherin da kake mu karka damu Allah dai ba mu nasara amin amin bari koma ciki mhm. sanadin so ki taɓan zuciya mhm. wa za ya fadda ni yau na tsinda girma so ya zamo mini yau abin tsana kamar yadda na ma bayani a waya tun kafin na zo na san cewa ka fahimci dai me nake nufi akwai wani attajiri mai kuɗi hamshakin mai kuɗi da na haɗu da shi yana da buƙatar jariri sabon haihuwa to mun yi magana da shi mun daddala magana akan zai ba da naira miliyan goma kuma kaga dakta muna da bukatar kuɗi kai baka da kuɗi ni ban da kuɗi kuma kaga ga bukata ta zo ta bukata ta kuɗi dole fa mu samu mu amince da maganar mutum nan shi yasa na ce bari na zo na same ka mu yi magana baki da baki domin a samu mutumin nan a biya masa bukata dan ya aure bai taba haihuwa ba ne kuma yana da bukatar sa. Ah, ina tunanin ta kafin ka zo na fahimci abin da kake nufi. wannan babban zunubi ne a ɗauɗan wani abawa wani saboda ni ban yi makasa ta alkawarin aikata haka ba na karanci aiki na ne saboda in taimaki al'umma in kuma aiki da gaskiya ta zan bari in shiga wuta dalilin sana'ata kaga dakta ana magana kana magana ƙasa ƙasa ƙasa wai ita ƙasan nan ita ce ta ɗau nauyin karatunka ba iyayenka wani suka ɗauka ba kai kake taimakon iyayenka ba mutumin nan fa miliyan goma zai bada kada mu bari miliyan goma nan ta wuce mu kuma jaririn nan da yake bukata ba kawai babba ba ne sabon haihuwa ne za mu iya an aka haife shi da ran shi sai mu bashi sai mu ɗauko gawa sai mu bashi sai mu ba wa'incan mu ce nasu gawa ne shi kuma wancan mun an san miliyan goma za ka je ka gaya ma wa'insu ne ko kuma za ka je ka gaya ma ƙasar ka ne a'a ka yi canjin jariri To amma kar ka manta dukkanin abin da za ka aikata a zuran ƙasa kamar ka aikata gaban Allah ne. Ran tashin alƙiyama gaban ka za a fito da komai iri-iri. A Kabir, ba zan iya ba. Ku rike kuɗin ku. Um, dakta, ina so gane fa ita kanta ƙasar nan fa kuɗin take nema. To kuma mun gashi kuɗi yana bin mu kuma kana nuna cewa ba za ka ansa ba? Kaga. ka tura wai magana ba kama a ƙasar ka alkawari ba wannan harka ce wannan aiki da kake ba kuɗi kake ne. so kake mu zauna talauci ya kashe mu to an gara talauci ya kashe ka da irin wannan kuɗaɗen saboda ba alkhairi bane kai kake ganin ba alkhairi bane kuɗi shi in ya zo in dai bukata za ta biya ka kashe ka siya sutura ko kuma ka siya wani abu da wanda zai amfane ka ai ya biya bukata ka tura wai magana kuɗi ba alkhairi bane miliyan goma ta wuce ka ce ba alkhairi ba ce kawai magana mutumin nan tunda na amince mai kai ma ka amince mu kawai za a bashi dani. nan ah, kabir kana ina da ni a zaune ba zan yi ba kash dakta da Allah zaka yi tashi ka tafi dakta ina so ka dinga fahimtar me nake gaya ma ya haƙuri da tashi ka tafi zan tafi amma ka tsaya kai nazari miliyan goma ba ba. yanzu da irin wannan abin zaki saka mai? Kai ba abu bane mai muni a gurina, har ka. Hasali ma da kake ta wannan tsoron shi ya riga ya tafi ɗakin shi, wasu na ma yanzu so nake yi ta tashi daga falo ka samu damar da zaka tafi. Leta na san dole za mu haɗu da kai. Yau Allah ke kokari ki duba su wuce samun tafi ina cikin wani hali. Ni ba na fatan su wuce. To nan zan dawo ba No, ba za ka da nan ba ni yanzu haka ma ina je ina jira na. Ka jira ni in je in dawo. To ba faɗa. Yawa amaryata. Ah. waya na ganki cikin damuwa ne ko har yanzu akwai sauran ciwon ne a'a daman dai dan zazzabi ne da ciwon kai amma dai alhamdulillah ya zo to idan bai sauka ba bari in dauko abin gwada ki ko a'a wallahi yayi yanzu ma so nake in je in kwanta dan bacci nake ji sosai a ido sarkin bacci kullum bacci wato idan na fita bacci kawai yake yi shi yasa sai in dawo a ce min ba a gyara gado ba a gyara can ba a gyara can ba ko a'a ba yana nufin haka kuma ba wai baccin ba ne ba kaga in ka fita ita ma ta fita babu ba mai kama min aikin gidan nan ni kaɗai nake yin komai to dole in na gama dan samu riba to amma laifin waye na yana in kawai ra aikin gidan nan kin ce ke kina kishi ba kya so a kawo to namijin ma kin ki bari a kawo saboda kai ba na so gaskiya kwata kwata ba na so kai din ne ma da akwai da zan yi in hana ka ka fita da sai na hana to zaki iya hana na ai kin ga dukkanin bukatun da muke samu sai su rabu <laughs> ba ma ba da a tafiya ce take so ta kama ni ko in ce ta kama ni to amma saboda kewar ke da nake yawan yi dan ko a office na zauna ke kaɗai nake tunani wasu ayyukan ban cika son samu ina yi ba so amma kuma tafiya kusan ta zama dole duk da zan iya barinta saboda samun farin cikin gidan masu wanga cikin damuwa a kowane lokaci Na akalla tafiyar za ta ibe ni wajen wata uku ko su za mu ci wata uku ne zai yi tsayi amma tafiyan kai ba wani abu bane ba ai namiji ba a san shi da zaman gida kada yake cikin yadda in tafi ai ni fatan alkhairi da in duk maka bin dare ina maka sallah Allah ya ƙara buɗa maka hanyar samun ka ai ba zan hana ka tafiya kawai wanka ne sosai zan yi a zuciyarta na sani ni ma kuma zan yi hirar ki sosai da da dama da tare za mu tafi sai dai in gaske okay na tuna me ka tuna bari in je daki a kota ajiya da na miki so rai sanadin so ki ban zuciya jama'a assalamu alaikum